Albishirinku, ɓari ko ja, to ni shudi nake so. Ku dai saurare ni nan, kuna da gani abin da nake a wayata. Manhaja ta MD Films na sauke, domin shaƙe kwarkwatocin idanuna, wato sinki singin fina-finan Hausa ne a ciki da yawa. Ga su iri-iri daban-daban launi-launi nau'i-nau'i. Amma akwai na barkwanci? Ta, wata ma ka ga. Hayya, ai kallo za ka yi ka cancare da ya kamata. Kai amma fa abun ba magana. Ah, ai kun ji ne na fina-finai da wakokin Hausa zirya. Kodumo za ka yi iya kodumo ina gaya ma. Ta, ka ce yau ba mace kenan. In ka sauke manhajar ba, ga ta dai kuna ganin ta. Manhajar MG Films. Ku kuma musu ta daga Google Play Store. Kuma ku tafa min. Shin jama'a tambaye ku, kuna buƙatar kallon fina-finai da wakoki na Hausa kyauta a wayoyinku! Ƙwarai kuwa! To ai kenan ya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 za na huta ba na ummace a cibin auren ba da ni ba za ta zauna Allah matata sagada a garin nan ba aure abdul shi kenan haka zaka kana ganin haka shine zai tsira zaka tsira mutunci ga abdul na je gurin mahaifiyarka na same ta ta mun kuka da wannan ta ce ta gaya ma ta gaya ma ka ki sauraron ta ka ki ka dauki wani mataki akan wannan magana take gaya maka abdul to abdul na rance ma da Allah abdul baka isa ba ka jawo abin da za a rinka zakin mu a gari daga yau daga nan zuwa sati daya ka je ka samu abokin zama in ko kaki na race da Allah sai ranka ya baki kawu a yi haku kuma insha Allah hakan ba za ta ƙara faruwa zan kuma iya kokari na in Allah yarda in ga na tsaya na nemi yarinya wacce zan zauna da ita to insha Allah to to shike Allah ya taimaka Allah ya taimaka Allah ya taimaka na gode na gode 哪里没搞到？哪里没搞到？咱们走，走不了的。 kansa ba bai kuma san daraja aure ba to ba zai taɓa ɗaukar abokin zamansa da muhimmanci ba gaskiya kuma kai ma kana da hujja amma wallahi abin na damu kuma ina shiga cikin wani yanayi faɗan yau daban na gobe daban na jibi daban kuma da na yi ne na je na samu alhaji na sanar da shi abin da yake sai na kuma idan na je na gaya musu za a ce har na fara kawo ƙarar ta yanzu ka ji abin da ya saba ai ko inda ba za ka gaya musu ba kana cikin tashin hankali da ɓacin rai kuma yanzu ma ka fara gamuwa da su tunda maybe su za su iya ma maganin matsalar to amma kuma ka ki ka sanar da su kullum kai ba kwanciyar hankali a tattare da kai asali ma yasa idan ka zo ofis saboda rikicin da yake cikin gidanka ba ka iya sakin jikinka kai aikin da ya kamata ka ga kenan abin da matsala ni ina ganin idan har ba za ku iya sasanta kanku ba ni ina ganin kawai ka sauwaƙe wa yarinyar nan domin kai ka samu kwanciyar hankali ita ma ta samu kwanciyar hankali amma bai da amfani ku ta zama a haka abu ya ƙi ci ya ƙi cinyewa kuma ya ƙi canza madadin a samu saukin abin to kullum abin daɗa abin nan yake amma kana da hujja amma zan je zan nazari kuma zan yi tunani a kai amma ba shi ne ala da sauri amma zan to abin akwai abin ruwa sosai to kare abin da ya dace ba za ka fita in ku har kana so ka fita ka ba ni takarda don ku wallahi tallahi abdul ba na kaunar ka kuma ba na son zama da kai kuma ba na kaunar in bude ido in ka a cikin gidan nan wannan ba shine ala a tare da ni da ke wannan abin da kike mun ko ki rike mun riga ko ki dinga mun wulakanci san ba shine zai sa zuciyata ta yi abin da take so ba da za ki daina da ya fi miki amfani to ai yanzu ma baka makara ba dan Allah kai Assalamu alaikum dan ku idan ka aikata wallahi ni zan fara cikin haka ku gura me ya haka ba ruwanki ba ruwanki na gaya yana. da Allah ki sake shi ya haƙuri haidar je ka ya hakuri. tafi da kike yi ba dinga shi wannan ba mutunki bane ba zaki wani takume 关了，关了。 100% on your Nikki. kaina na yi kuma irin abubuwan da kuma da take ba za a ce irin abu ne na masu hankali a rayuwa ba ta kai mutum da laifi ka tabe shi mai kamar ya ki ya ma kullum fushi kullum kaza kin gani ina ganin duk mutumin da yake da tunani da hankali kuma ba a ce zama aure ni ina ganin haka to gaskiya ni ina ganin na ɗauki wannan shawarar ta kuma insha Allah zan kai ta <laughs> 几点？ chicken doctor nagode insha Allah ga wannan ba komai nagode Thank you. ya mutane lafiya kalau asirin tambaye ka mana kaga kamar bakin ka akwai magana gaskiya ne haka ne akwai magana kuma ina so ina da Allah da Dani? Wannan wace irin magana ce haka kake ta jinjina ta? Ko dai ka zo ka gaya min an samu karuwa ne? Haka ne, kuma za a samu karuwa. abu suhaima na kasance tun lokacin da na rabu da matata kura har yanzu ban ƙara tunanin ƙarin aure wanda ban taɓa tunanin hakan kuma na zauna na yi tunanin zama na ba zai haka dole na haƙura zama wanda ya jama ta mai fara saboda haka don allah ki yarda ki amince ki kuma abu girma saboda na auna na duba na ga babu cancan ta girma a ta ta mafi kuma don allah ka ki ci kwari kan ki wata muka abdul wannan maganar taka ta yi matukar girgiza ne. yanzu OK。谁去？谁去？谁去？谁来。阿贵。 Ke tafi? Na yi tafi, na Na yi, amma tun da bayanan gwada na gaya mace kawai to ah. daman ba wani abu bane wajen aiki ne wallahi shi ne jiya suka bani takarda suka tura takarda za su tura ni wani ga guni zan ɗanyi kwana biyu to kuma gidan can ba kowa hmm. sai naga kuma in na bata a can da ita ɗaya babu ni. sai na ce to bari na kata na in na dawo sai na zo na ɗauke ta ba matsala ba matsala Allah ya kai ka lafiya ya dawo da kai lafiya kwana biyu ya dan manewa ne shi yasa muke da Allah sarki aiki yaran tafi wallahi tallahi haka abin yake ai sai ga wani lokaci aiki ya tafi a mutum ya rasa yadda zai yi Allah ya taimaka Allah ya taimaka Hajiya ni zan koma. To na gode. To shi kenan Allah ya kiyaye, Allah ya tsare, Allah ya kiyaye. kana ganin akwai mafita ko wata hikima ta yin hakan ina ganin hakan akwai wata mafita kuma akwai abin da nake son na gane da shi sani haka don ko lokacin da na kai ta gida su ba su san me ke faruwa na ce musu zan yi tafiya ne na da zan zo in ta amma ita ta dame ni ne a gida wai lalle lalle sai na sake ta shi ne ce to ni ba zan iya mu gida a gabansu sai na baki takarda ta yadda muka tafi muna zuwa wata san mai zan fada na ce musu to zan yi tafiya ne amma an da zan dauke ta ita kanta ta yi mamaki abin ya min da wallahi wallahi haidar al'amarin mata yana bani tsoro ala kulli halin ka rasa gane kansu ka rasa gane me matsalarsu a kullum ƙoƙarin ka kyautata musu dukkan al'amuranka kana danganta su da shi amma su ba sa gani ba komai ka san ita rayuwa kowa da yanayin yadda yake zaɓa kansa abin da shi gaskiya kawai ubangiji allah ya ba mu haƙuri da juriya akan mace amma ita mace dole sai an bitar hankali yanzu in na ce zan dau zafi sai mu zo mai abin da ba shi ke eh, gaskiya ne shi sa ka gama ba ba da mu an ga mana maganin yanzu ka karbo ta da ni eh to idan ka ta karbo su ka sa ni ka kamun sai na dabe ko kai ko okay to ba problem insha Allah wala abin da mun ko sai da baba ya ja miki kunni ya ce karya ji karya gani yanzu kina ganin idan ya ji wannan abin ya kenan zuhaima ni kai na wallahi tunanin da nake yi da iska ji ana su ba karamin face zai amma ki san yake burge ni da shi wallahi ka taɓa gaya wasu hajiya wata kuma ko da ya kawo ni gida ya kawo ni akan cewa zai tafiya idan ya dawo sai ɗauke ni amma saiwa ke ya gani amma abin da nake so da ke ki kira shi ki ba shi haƙuri kuma ki dinga ta adda sai ki ga komai ya wuce sannan ni kaina akwai abin da ya kawo ni jinki kin san abdul ko hmm. wani abdul ko dai abin da ya muka yi a waya in eh, shi fa ya zo gona kuma ya ce shi yana sanya aure sun samu matsala sun rabu shi yana sanya amma a gaskiya ne ban amince ba saboda rayuwar nan ba ta da tabbas za a iya hada faɗa da ke kuma gaskiya da abin da zai shiga tsakanina da ke zai kawo mana wata matsala ko zai kawo mana tangarda a dangantaka tare da ke suhaima wallahi na fi cikin haka kuma har da allah da ba koya min ta gaya min gaskiya kuma wannan ai shi ne zama amana wannan shi ne not at it. kare yanzu abu ya rage namu in casu za mu yi in dina za mu yi in fati za mu yi mu za mu tsara abu mu ba za fa mu casu ba a eh, walima za mu yi mu gayyato ɗalibai su zo su mana karatu Allah ya sa mana albarka a auren mu kin gane su ba mutane ba sa ganewa duk bikin da aka ce sai an ji an yi wannan casu din yana taba bikin ba sai ga an zo ana ta samun matsala abin <laughs> to na ji na ji amma dai za a yi dan dina da kan san mata da san rakashewa kallo da nan kika burin to kenan an je a je a yi dina amma da wannan jasin ba za a yi ba mm, da kai eh ah, kin gani hankali na kwanta wallahi saboda ban yi tunanin zaki amince ba ne yanzu ke ƙara yi lallai ina sani amma kullum babban buri na a gidan nan ga ina bata maka rai ina musguna maka in dai har ba za ka mu abin da raina yake so ba wallahi ba ta riga da shi a gidan kina sani rai ma so bara ki tuna gaya miki makullin rayuwarki na fita yana hannuna kuma ban niyya sakin ki ba kuma ba zan sake ki ba amma idan kina da kina da hanyar da zaki bi ko kuma kina da abin da zaki ki karba dan Allah dan annabi ki zo ki karba <laughs> okay yadda zan yi eh. ni ko nake da yadda zan yi <laughs> wallahi ni nake da yadda zan yi to ina jiran ki okay ceva cu za mu ce ma sai dai mu ma godiya kuma ka ƙara hakuri. to amma ajiya akwai wani ke na da mun yi magana da shi hmm. ya ce mana akwai wani malami wanda inda irin wannan abin ne in ma tana da shi to shi zai sani to zai iya bani magani akan lamarin to ba komai eh ka je hmm. mu ma Allah ya da sai mu je daga baya san dai baka gane ni ba to wallahi daman wani abokina ne wanda shi kuna mu'amala da shi mm, wani isa mini da neman bayanin abin da yake faruwa ce mun du'a in zo in same ka kawai in ma bayani wallahi a karamu muka ina cikin damuwa ne ni da matata ce tun da muka yi aure kullum ba ma zaman lafiya da ita faɗan yau daban na gobe daban na jibi daban idan na tambaye ta kuma ta gaya min da yake faruwa ba za ta yi mu bayani kullum fushi kullum kunci take a rayuwarta har asibiti an kai ta an a'auna kwakwalwarta an ce lafiyar ta kalam malam abin ya dame ni duk inda na tafi bana samun su shine nace to bara in zo in ma bayani ko Allah zai sa ban san kai menene to wannan abu dai baya rasa nasaba da mutanen boye mutanen boye malam ka san sukan sa mutum a kullum kaga yana cikin kunci yawan fushi kaga ko ko a kaga mutum shi kadai ba zai iya nutsuwa ya san me yake yi a rayuwa ba to yana da nasaba da irin wannan to amma insha Allahu za a samu sauki in Allah ya to dama akwai wani abu da wani bawan Allah ya zo a haɗa masa gashi nan amma tun da shi bai zo ba kai ka riga shi zuwa to kai gashi sai ka je kai amfani da shi malam ya ake da wannan idan ka je hayaki ake yi da shi ka yi turarensa ka zagaya falo naki inda ka san take zama to idan har su ne idan ta shigo za ka ga tana abu kamar ba ta cikin hayyacinta in allah ya idan ka ga haka to ka dawo ka mu bai malam godiya nake sha na gode sosai allah ya saka da allah ya saka da alheri masha na gode malam sai sadaka malam sadaka malam na gode na gode na gode malam na gode sosai لغى الإنسان علمه بيان الشمس والقمر بالحسبان ba na son mai da kuma gaskiya ba na jin daɗi sai kai sai lafiyar ki kalau kuwa me yake faruwa haka ban gane wannan magana da kike yi ba kya son zaman gidan kamar yaya kwata-kwata ba na jin daɗin zaman gidan yanzu haka ba hajjira

lafiya ne kalau ko ah, a lafiya Muna magana da kai kawai sai yanke shi.

nake so a nan boka shi ne kowa ta aura ka take zama a gidan shi kawai kowa ya za ta aura ka take zama a gidan shi zuwa ni abin da nake so kenan dinga daukan hakin yarinya ce duk irin wannan abubuwan da take ashe malam bayan kanta bane daman mugaye ne suke irin wannan abubuwan yanzu wannan abin ne kenan ka san har kullum mutane mutum sai ya bi san zuciyarsa ya bar abin da Allah ya bada to a kullum sai dai mu zama masu addu'a Allah ya kiyaye mu daga sharri ya kare mu da karewarsa shine ka yanzu bawan Allah nan cutar da zai mana kenan in Allah da kansa ya cuta sai abin da ya koma kansa ko waninsa yanzu malam ya za'a yi to akwai rubutu da za a bayar sai a kawo mata ta daga sha tana shafa a jikinta na kwana bakwai da shi in allah ya kyauta ne a ce duk irin wannan abubuwan da yarinya ne take ashe bayan kanta bane hajiya kina ganin irin matsalar da yake faruwa kansa ya cuta izinin layi ta'ala abin nan sai ya koma kansa sannu ku tafi ɗaki ki